يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أجيب بنكرات تم نبي بير آية القرآن من جرمه a wannan wata mai daraja na ramadan yau muna sha ɗaya daren sha biyu ga watan tara watan ramadan shekara ta 1442 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 23 ga watan hudu shekara ta 2021 da haihuwar annabi isa alaihi salam Eh, mun kammala karatu suratu yunus a yau insha Allah ta'ala za mu ɗauki ayoyin hudun farko cikin suratu hud da zama su ne wato ainihin karatunmu na yau kamar da muka saba kafin fara bayani akan ayoyin mukan je karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ألا تعبدوا إلا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن وهو على كل dangane da ita wannan sura malamai suna bayani a kan cewa suratu hudu alaihi salam sura ce makiya ma'ana a makka aka saukar da ita adadin ayoyinta tana da aya ɗaiɗai har aya ɗari da ashirin da uku matashiyarta da take magana a kai ma'ana jigon abinda wannan sura ta sa a gaba ta yi bayani shine tabbatar da ingantaccen ƙuduri dangane da bautar Allah da kuma manzancin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa'adu bayan haka ta ɗauki wato ainihin ƙisar annabawa bibiyar tarihin rayuwarsu da abin da ya wakana da su da al'ummarsu kamar annabu nuh alaihi salam da shi kansa annabu hud da aka kira surar da sunansa da annabu salih da kuma annabu lot da annabu shu'aib da annabi ibrahim khalilullah da kuma annabi Musa da Harun amincin Allah da tsira ya tabbata gare su gaba daya ba haka wannan aya ta ambaci abubuwan wa'azantuwa da ɗaukan izina dangane da halakar da azzalumai da Allah subhanahu wata'ala yayi da kuma tseratar da bayan muminai da yayi bayan haka wannan aya tana wato ainihin sanar da bayi tilastin dogaro da Allah maɗaukaki da kuma kira zuwa ga yin aiki a kuma jira sakamako da wajen Allah subhanahu wa ta'ala an ambaci wannan sura da suran annabi hud ake ce mata suratu hud saboda an ambata sunansa a cikin wannan sura har sau biyar kuma bayani akan abin da ya shafi tarihin rayuwarsa an tsawaita wato an bato a kai fiye da a wani gurin cikin wata sura imamu turmizi allah ji kansa da rama da ma sa sun wace hadisi wanda a karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas yake cewa sahabin annaba abubakar allah yadda da shi ya ce ya manzan allah ka yi furfura sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce "Shayyabat shayyabatni hudun amma والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قورت abin Abinda ya sa ni yin furfura abubuwan da ke cikin waɗannan surori da Allah ya bayani a kai suratul hud da suratul waqi'a da suratul mursalat da suratul naba amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim da kuma suratul kuwirat idza shamsu kuwirat wanda duk suna ambato abubuwa masu daga hankali da wato sa jimami da komawa zuwa ga Allah saboda abubuwan da suke tattaunawa na abin da ya shafi lahira da makamantan haka wannan tura-tura ce mai girman gaske Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da cewa alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ma'anar wannan aya a takaice abinda ta fara da shi alif lam ra baƙaƙe ne harafan babbaku ne ana karanta su da sunan baƙinsu alif sunan da aka rada masa kenan la sunan da laraba suke kiranta kenan da shi ra ita ma sunan da ake kiranta da shi kenan a duk sanda aka ambaci wani harafi daga cikin harafan larabci da sunansa na yanka ba tare da an karanta shi da wasali ba to baya daukan wata ma'ana shi kaɗai ka ce ga fasara abin da yake ne domin domin baƙaƙe ne da ake gina zance da su ba sa zama zance sai an kera zancen an masa wasali an karanta su da wasali ba da sunansu na yanka ba to sanan za a faɗi ma'ana ta wato baƙi amma fara su da Allah subhanahu wata'ala yi a wannan sura da ma wannan sura da ya ambaci wato an waɗannan baƙaƙe malamai na ambaci cewar nuni Allah subhanahu wata'ala yake yi na ƙure ga dukkan wani wanda ba shi ba cewar alƙur'ani mai girma da ake karanta shi ake ambata shi da waɗannan baƙaƙe ya fi gaban wani ya koye shi ya yi irinsa duk da da irin waɗannan baƙaƙen da larabawa suke kera zance allah ya ambaci alƙur'ani saboda haka waɗannan baƙaƙe waɗanda suke a yayyanke ko ake su da sunansu a farkon surori to allah subhanahu wata'ala ya ambace su cewar da su alƙur'ani aka wato ainihin gina dukkan wani zancen cikinsa amma duk da haka ya gagara a kwaikwaye shi a zo da irinsa sannan wasu lokuta malamai sukan ce allah shi kadai isan hakikanin abin da yake nufi da faɗar irin waɗannan baƙaƙe a farkon sura idan ka kalli cewar ta ɓangaren abin da ya shafi ma'ana ba za a ce ga fasara alif kaza ba lam kaza ra kaza ba amma ta ɓangaren hikimar da ta sa allah subhanahu wata'ala ya ambace su malamai suke cewa daga ciki akwai nuni akan cewa da waɗannan baƙaƙen alkur'ani ya sauka amma an gagara a zo da irinsa saboda zancen Allah cewar da Allah yi kitabun uhkimat ayatuhu kuma fusilat min ladun hakimin khabir abin nufi kitabu wannan littafi na alƙur'ani littafi ne da uhkimat ayatu aka kyautata ayoyinsa aka kai matuƙa wajen gwaninta da ƙwarancewa dangane da samar da su shirinsu da jerinsu da ma'anar da wato suka ƙunsa babu wata tawaya ko kuma wani gibi a ciki sannan allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin ayoyin alƙur'ani ya fayyace su da ambata abubuwan da suke halal gabayi da waɗanda suke haram gabayi ya yi umarni da abubuwa kyawawa ya yi hani daga miyagun ayyuka ya yi umarni da ladaba da ɗabi'u da halaye na ƙwarai ya hana miyagun halaye da munanan ɗabi'u da wasu waɗannan daga cikin abubuwan da Allah ya bayyana bayaninsu daga cikin wato ainihin bayanan da Allah ya a cikin alkur'ani wanda dukkanin wannan bayanai da abin da alkur'ani ya kunsa da ma'anoninsa Allah ya ce milladun khabirin hakim ko milladun hakimin khabir wato tafiyayyu ne ta kanas da kano ji bahaushe daga wato ainihin ubangijin talakai wanda yake hakim masanin inda ya dace ya sanya abubuwa khabir gwani na gwanaye wanda ya kware da ilimi da sanin inda za a yi abubuwa Allah subhanahu wata'ala gwani ne wajen tafiyar da al'amuran bayansa, gwani ne wajen samar da dokokin addininsa gwani ne wajen faɗar hukunce-hukuncen da yake buƙatar bayan rayu a kai sannan cikakken masani ne da halin da bayansa suke ciki cikakken masani ne mai hikima na abin da zai gyara da tafiyar da al'amuran bayansa daidai fasara wannan aya ta salo mai faɗi a wannan aya mai girma allah mai girma da ɗaukaka da ɗaukaka ina wato anin labarta mana a wannan aya bayani kan abin da ya shafi kyawun ayoyin alkur'ani littafinsa da ya fifici kowane littafi da wato ainihin ƙayi na bayanan abin da ayoyin suka kunsa wanda suka gajiyar da wato bayi daga su iya zuwa da kwatankwacin wato alkur'ani saboda ayoyin tafiyayyu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai hikima a kowane abu cikakken masani da kowane irin abu sai abin da ya shafi abin da wannan aya take kunshe da shi take koyar da mu wannan aya tana tabbatar da hikimar Allah subhanahu wata'ala cikin kowane abu tana sanar da mu ilimin Allah da ƙwarewarsa game da duk abin da yake aikatawa sannan tana sanar da mu cewa in ka ji an ce abu kyakkyawa ne ya tsaru ya ƙayatu ya ƙeru to alama ce ta cikakkiyar masaniyar wanda ya ƙera shi alama ce ta sani da hikima na wanda ya yi shi ta haka da aka ce ayon alƙur'ani milladun hakimin khabir kuma aka ce fustilat saboda haka ohtimat to wannan uhkimat da fustirat ina sanar da kai cewar wanda ya haka to ya kai ya kawo babu ya irin to da haka alama ce ta ilimi na Allah subhanahu wata'ala da kuma hikima ta kuma ko a bayi ka dawo za ka fahimci haka duk sanda aka ce wane ya ɗara wane ilimin sanin yadda ake kaza wane ya ɗara wani sanin inda ya dace a aiwatar da kaza to in ya yi abin da ya yi sai kaga ya ɗara wancan da bai kai shi ilimi da sanin yadda ake yi da haka ta ɓangaren abin da ya shafi in ka dawo cikin bayi in tela ne yake telanci aka ce ga wanda ya daɗe da ƙwarewa a cikin harka to in yi maka ɗinki aka zo kasa aka ɗauko na wanda bai kai shi bai kasa sai ka ga barasa, na wanda bai kai shi ƙware wannan haka idan aka samu wato ainihin gogaggen kafinta in kera maka wani wato ainihin abin da ake kerawa da katako ka samu ɗan jigar-jigare maka to sai ka ga wancan da ina jigar-jigarin to ko kyauta aka baka ma kai baka suraka Allah subhanahu wata'ala da yake uhkimat ayatuhu thumma fusilat ana sanar da mu cewar cikakkiyar ilimi da Allah yake da shi da sanin inda ya dace abu ya sa alkur'ani ya zama wato ƙerarren abu wanda yake ya fi gaban akwai shi bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta'budu illa Allah Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba cewa Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu wa bashir ma'anar wannan aya a takaice dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi na alkur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cewar ya kera su ya kuma wato fayyace bayanin su to malamai suke cewa ayoyin alkur'ani daga cikin irin wato hikimar da ke tattare da su da kuma irin fayyace bayanin da suka kunta akwai batun cewar Allah ta abudu illallah an fayyace bayani an wato ainihin ambata mana cewar kada bayi su bauta wa kowa sai Allah shi kadai innani lakum minhu nadhir mubin eh, wa bashir kuma ni daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala nake zuwa muku da sakon wannan Alƙur'ani, sannan ni din ba wani bane face Nazir, mai gargadi mai wato ainihin tsoratarwa ga ku mutane dangane da azabar Allah idan kuka kafirce ba ku karɓa abin da aka aiko ni da shi ba idan kuka saba wa Allah akan abubuwan da ya umarce ku da shi sannan kuma ni mai albishir ne faɗar abin faranta rai na abin da ya shafi wato lada da sakayya na ƙwarai idan kun ba da gaskiya da Allah kun yi aiki da dokokin addininsa ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma ya fayyace mana abin da yake tsaye a kan yinsa na bayanin yadda za a bauta masa sai ce Allah ta Budu, illallah wannan aikin Allah ne ya faɗi yadda yake so a yi masa bauta sannan kuma an yi mana bayani dangane da abin da ke kan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yin gargadi da jan kunne da kuma yin albishir a kan hanyar da ta isar da sakon dokokin Allah da hukunce-hukuncensa saboda haka ayat tana faɗa mana abin da ya shafi Allah da abin da ya shafi manzo abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala shine wato ainihin a ɗayan tashi da bauta haƙƙinsa ne a masa bauta abin da ya shafi wato manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya isar da saƙo ne da za a bauta wa Allah ta salon kuma ya zama mai albishir sannan ya zama mai gargaɗi saboda haka wannan aya idan aka kalle ta tana tafiya shigen zubi daya da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake cewa babu wani manzo da muka aiko kafin ka face mun masa wahayi zuwa gare shi cewar babu wani abun bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah don haka ku bauta mu wannan sakon da manzo ya faɗa ko aka faɗi ya faɗa ba shi ne farau ba kafin shi annaba da suka gabace shi ma haka suka faɗa har wa yau Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nahl yana ambata mana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wa ijtanibu at-taghut Allah yake cewa tabbas haƙiƙa mun aika manzo cikin kowace al'umma muka kuma yi masa wahayin muka kuma yi masa wahayin cewa ku tsayanta Allah da wuta ku kuma nisanci dukkan wani abin bautar da ba Allah ba ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari Allah ya ji da rahama ya rawaita hadisin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a lokacinsa ya hau kan dutsen safa bayan ya hau kan dutsen safa sai wato ainihin ya kirayi ziriya-ziriya ɓangare-ɓangare na abin da ya shafi ƙurai shawa makusanta gare shi itara su fal sai yake cewa da su idan na ce da ku akwai wasu runduna da suka waye gari masu shirin za su kawo muku hari fa gangata ne suka ce ai ba mu taɓa gwada ka da ƙarya ba ba mu taɓa gwada ka muka samu ƙarya a tare da kai ba faɗa abin da za ka faɗa sai manzo yake cewa fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid to fa ni mai gargadi ne gare ku kafin nan kafin azaba mai raɗaɗi matsananciya da za ta samu wanda ya ƙi karɓar abin da aka aiko da shi ya ambata musu shi mai gargaɗi nazir ne kamar da wani aya take cewa innani minhu nazirun wa bashir cewar ni mai gargaɗi ne ga wanda ya saba wa Allah mai kuma albishir ga wanda ya bi shi a dangane da isar da saƙon da aka aiko da shi sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayanin abin da ake aiko manzanni da shi an yi abudullaha wa stanibu tsawo wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a da sauran abubuwa makamantan haka sannan bayan haka wannan aya ta ne mana bayani akan tilascin tace bauta ga Allah maɗaukaki To duk bautar da bawa zai yi ya nafi Allah da ita kada ya hada da wani abin bauta ba Allah ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa manzanni masu isar da sako ne daga Allah shine aikin so da haka manzo yake cewa innani minhu nadirun wa bashir ni ba wani bane face mai isar da sakon Allah in yi albishir ni kuma yawan gargadi a wannan kokarin da nake na isar da sakon Allah subhanahu wataala ba haka Allah subhanahu wataala ya ce وأن تغفروا ربكم ثم تؤمنوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم Kabir. ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da ambata mana cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana sanar da al'ummarsa cewar ina kiran ina mai umartar ku a kiran da nake muku da cewa ku nemi gafarar ubangijin game da zunuban shine alistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku game da zunuban laifuffuka da kurakurai da kuke a rayuwarku thumma tubu ilai sannan kuma ku koma zuwa ga ubangiji kuna masu dana sani da shiruwa da fasa abinda kuke na saba masa idan kuka yi haka Allah subhanahu wata'ala yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku daɗi jiyarwa wacce take kyakkyawa ila ajalin musamma zuwa wani lokaci kayyadaje da aka ɗeba muku a wannan rayuwa ta duniya za ku sakata kuwala ubangiji zai wato kwaranyo muku ni'imominsa bayan haka wa yu'ti kulli fadlin fadla Allah zai bai wa duk wani mai martaba da daraja martaba da daraja da sakayya wacce ta tsara abin da yi na biyayya ga Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa in tawallu amma idan har wato ainihin bayi suka zuya baya suka bintsire suka ƙi abin da Allah subhanahu ta'ala ya bukaci su yi to a inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to fa ni ina jiya muku tsoron azaba wacce take mai girma da za ta samu wanda wato ainihin ya saba dangane da abin da ya shafi wannan aya ma'anar ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka yana labarta mana a cikin wannan aya mai girma cewar shi bane mai gafarar zunubai sannan bayan shi ne mai gafarar zunubai ga bayansa shi ne mai karɓar da na saninsu da tubansu sannan kuma ina sanar da mu cewa yana malala ni'imarsa yana kwaranya alkhairansa ga duk wanda inemi yafiyar kurakuransa a wajensa ya kuma wato ainihin bar abin da yake na ba daidai ba in koma zuwa ga Allah ma'ana Allah na kyautata wa wanda ya kyautata alaƙa da shi sannan kuma hakika manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne mai tausayin al'ummarsa mai jin kai ne gare su shi yasa yake tsoron haɗuwar wanda ya saba masa da azabar Allah wacce take azaba mai girma a ranar alkiyama wanda dama shi ne ainihin gargaɗin da kuma albishirin da aka ambata a ayar da ta gabata cewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa zai ci gaba da gashi mun ji yana ya ce wanda ya nemi gafarar ubangiji ya tuba gare shi akan kurakuransa to ubangiji zai jiyar da shi daɗi ga din nan ya zo albishirinka Allah zai kyautata maka kuma da kake kyautata alaƙa da shi albishirinka Allah zai faranyo ni'imarsa gare ka kamar yadda kai ƙoƙarin yi masa biyayya ya kuma ce amma wanda suka bijire suka juya baya suka karɓar sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ce ina jiye muku tsoron azaba mai girma kaga shine gargadin da aka ce zai ci gaba da su wannan aya tana da ƙara haska mana da buɗe mana bayanin ayar da ta gabashe ta sannan ita wannan aya yanayin ta yanayin zuba faɗin Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah yake cewa duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki na gari namiji ne ko mace yana mai imani da Allah subhanahu wata'ala to za mu raya shi rayuwa wacce take da dada sannan kuma za mu saka wa irin waɗannan bayin da lada wanda ya bi abin da suka kasance suna aikatawa na aiki to da duk wanda ya kyautata alaƙa da ubangiji ubangiji zai kyautata takayya gare shi kuma kamar faɗin Allah ne su bani subhanahu wata'ala da yake haka yi to mana bayanin abin da ya wakana da annabi Nuhu da jama'ar yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara donan ma in muka kalla Allah subhanahu wata'ala yake cewa bawansa annabi nuhu yake cewa da jama'arsa ku nemi gafara ubangijin ku kamar da muka ji a nan annabi yake cewa a zaghfiru rabbakum yawwa ku nemi gafarar ubangijin ku innahu kana ghaffara hakika Allah mai yawan yafiya da gafara ne akan zunuban bayinsa in kuka haka kai yadda zai muku yursilis sama'a alaikum midrar zai wato kwaran yi muku ruwa mai yawan zuba daga sama arziki zai zama baja-baja komai aka shuka ya fito ya kyau a samu wato damar ɗiban arziki cikin sauƙi sannan wa yumdidukum bi amwalin wa bani Allah zai kare ku da yawan dukiya da kuma 'ya'ya wa yaj'al lakum jannati isama muku gonaki da za ku wato ainihin ta yin noma ku yi na rani ku yi na damuna wa ya ja'al lakum anhara kuma zai samu muku da koramu da za ku samu ruwan da za ku yi amfani da shi ku shayar da dabbobinku kuma kuma ku mura malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba ku ganin girman Allah ne to da kai idan muka kalli waɗannan ayoyi kuma suna san da mun cewa idan ba bawa iwan yana mai neman gafara Allah to zai dace da samun arzikin ubangiji subhanahu ta'ala wannan aya tana sanar da mu cewa neman yafiyar Allah da koma zuwa gare shi ana tuba yana sa Allah ya kare ka da arzikin kamar da wannan aya take sanar da mu cewa wanda ya bijire wa biyayyar Allah ya ki biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai dandana masa azaba matsananciya kuma wannan aya tana sanar da mu cewa lalle ne akan mai kira zuwa ga Allah ya zama mai tausaya wanda yake kira shi sa manzo yake cewa ina jiye mana tsoron haɗuwa da azaba mai girma idan aka saba wa Allah to da ka tausayawa ce da jin kai na baya san wanda aka aiko shi zuwa gare shi idan bai karba abin da aka aiko shi da shi ba bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يقول الشيوى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce ilallah ne mafiyau zuwa ga Allah kaɗai makomarku baki ɗaya take bayan mutuwar wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai cikakken iko ne akan kowane abu ina daga cikin haka tashin ku da zai yi bayan mutuwa da tattara ku da zai yi a guri guda da sakayya da zai muku akan ayyukan kura na alkiyama duk wani daga cikin wato tsantsar iko na ubangiji subhanahu wata'ala ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma ina labarta mana cewar babu wani bawa daga cikin bayansa ba ce ƙarshen al'amarinsa zai koma ne zuwa ga Allah bayan ƙarewar abin da aka ɗeba masa na lokacin rayuwa a wannan duniya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewa babu wani abu da zai gajiyar da shi ko ya gagare shi saboda cikar ikonsa akan kowa da komai shi yasa yace ilallahi Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir sai abinda wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa babu makawa ga bayi sai sun koma zuwa ga ubangiji Allah madaukaki bayan mutuwa duk wanda ya zo ya abin da ina rayuwarsa to zai koma ne zuwa ga wanda ya yi shi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa iko na Allah subhanahu wata'ala ya ɗara ikon duk wani wanda ba shi ba wallahu ala kulli shay'in qadir wannan shine abin da karatun mu ya kusa abin da muka dai Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah iya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب